hukumu taklifi sabaka an arafna al-hukma eh, bima yashmalu hukumu taklifi wato sabaka an arafna an arafna ta'rifi ya gabata mun yi ta'rifin al-hukuma hukunci bima yashmalu da abin da ya kunshi al-hukuma taklifi wal hukuma al-wada'i abin da ya shafi hukumar taklifi da kuma hukumar wada'i wa qulna inna al-hukuma taklifi sai muka ce lalle hukumar taklifi هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين شيني مغانا الله تعالى والذيكي دا علاقة دا أيوك مكلفين نعم باختداء بالاختداء نعم وتتهيّن نيما أيوكو أبري اختداء كنا نيما أي ko neman a bari hau tsaye ko kuma zaɓi an gane neman a yi ko a bari neman a yi umarni neman a bari hani sannan kuma sai tafiyir a ce an baka zaɓi tsakanin ni da bari ko wanne kai ya yi daidai misali na wa sharahna hadha at-ta'rif bima fihi al-kifaya sai muka yi sharhi wannan ta'rifi da abinda a cikin shi akwai wadatuwa muka yi sharhi wannan ta'rifi da abinda a cikin shi akwai me wadatuwa illa annahu yulahizu yulahizu halfa halfa al-kalima awul wada alul wada sai dai ana lura da shafe wannan kalma na awul wada a nan an shafe shi na min ta'rifin hukumut taklifi daga ta'rifi na hukumut taklifi an share awul wada an ce khitabul lahi ta'ala al muta'alliq bi af'al al mukallafin bil iktida aho abirme aw taqdir bil iktida aw taqdir na gaba ya shine hukumut taklifi ba a ce bil iktida aw taqdir aw wada ba kam li anna zalika ya ta'allaku ya ta'allaku bil hukm al wada'i domin lalle wannan yana da alaka da hukumul wada'i an gane shi awul wada'i shi ma wato yana zaman kanshi ne yana nufin awul wato hukumul wada'i kenan aqsamul hukm al taklifi rabe-rabe na hukumar taklifi yan asaman hukumar taklifi hamsa to aksamu hukumar taklifi ya kaskashi biyar wajibun akwai wajibi akwai abinda dole sai mutum ya aikata shi kuma komando akwai musabi wa mubahi akwai halal wa muharram akwai haram na'am wa makruh akwai makruh wa ilayka ta'rif li kulli wahidin minha wato tu ta'rifi da kowanne daga cikin su na'am alwajib shi wajibi ta'rifuhu bil lugha ta'rifun wajibi ga lugar larabci alwajibu lughatan ya'ti bi ma'ana al wato wajibi ga lugar larabci yana zuwa da ma'ana al-lazim ma'ana al-lazim yukalu wajaba bai da lazima ana cewa ciniki ya wajaba idan ya lazimta idan ciniki ya riga ya kullu ya lazimta to ya wajaba wa ti bi ma'ana saqit kuma yana zuwa da ma'ana as saqit yukalu wajaba bai ana cewa bango ya wajaba ai bango ya fadi ومنه ta'ala wa minhu قوله ta'ala نعم daga nan akwai daga cikin su akwai maganar Allah da yake cewa fa'iza wajabar junubuha fa'iza wajabar junubuha idan gefen raƙumin ya faɗi wato raƙumin in an soke shi sai gefen shi ya faɗi ya faɗi da gefe misali fakulu min ha ku ci daga cikinta an gani kaga wannan an yi amfani da waje ba? ana nufin sakaɗa ta'arifu fi istilahi usuriyin wato ta'arifin sa a cikin istilahi na malaman usulul fiqh الواجب عند الاصوليين شي shi wajibi a wajen malaman usulul fiqh ma yusabu fa'ilu wa yu'aqabu tariku shine abin da ake bada lada ga wanda ya aika shi kuma ake yin azaba ga wanda ya bar shi abin da ake bada lada ga wanda ya yi shi kuma ake yin azaba ga wanda ya bar shi ma'anan wannan na'am anna kullu fi'lin min af'al mukallafin lalle kowanne kowanne fi'ili daga cikin ayyukan kowanne aiki daga cikin ayyuka na mukallafin ya tarattabu ala fa'ilihi sawab wanda lada ke biyowa baya wajen aikata shi wa ala tarkihi iqab sannan azaba yake biyowa baya in an shi wa wajibi shine wajibi an gane wannan ko to kaga nan da aka ce dinnan wayu aqabu ala tarki wasu malamai sun dan yi istidraki a nan wajen cewa bai kamata a ce wayu aqabu ala tarki ba saboda an ce ana yin azaba in an shi to kenan idan mutum ya bar shi za a mai azaba kaga in an ce za a mai azaba kenan idan mutum ya aikata sabon Allah tabbas za a mai azaba kenan domin an ce haram shine da an mutum ya bar shi za a mai azaba sai mutum ya bar shi dole ne kenan ya shiga wuta haka ne eh to yarin da ya ayyukan national dole ne shiga wuta yau da wani kenan ai cewa ana yi mai azaba ba lallai bane ya mai azaba wasu ce kawai a sanya wa yastahiqu a yastahiqu tariquhu a isa wanda ya bashi ya cancanci azaba wanda ya bashi ya cancanci azaba amma ba lallai bane ya mai azaba wannan an sanya da a ciki ne dan a nuna duk mutumin da ya aikata saban Allah ka ba'ira al'amarin shi na wajen Allah in Allah ya so ya masa azaba kai tsaye sannan imanin shi ya fitar da shi kuma Allah ya so ya gafarta mishi wa man yamut wa lam yatub an wuzirihi uwida ila Allah jami'u amrihi duk mutumin da ya mutu bai tuba daga laifinsa ba to za a watsa dukkan al'amuran shi zuwa ga Allah an gane ko al'amarin shi na nan ga Allah sai yadda Allah ya yi da shi ba a yanke mai hukunci kai tsaye a ce dan wuta ku fahimci wannan ko aha to wannan shine ta'arifin da ya fi wa yastahiqu tariqu tariqu al-hisab wanda ya bashi ya cancanci azaba Allah ya so ya mai azaba eh, misalu misalin shi al-amsila ala zalika kathira misalai akan wannan suna fa da yawa na'am minha wujubu salat daga cikin wannan akwai wajibcin sallah الثابت بقوله تعالى wanda ya tabbata da maganar Allah ta'ala da yake cewa aqimus salat ku tsaya da sallah fa inna shari'a ɗan ɗalaba fila da mukallafi lallai wato mai shari'a hakika ya nemi aikata shi daga mukallafi ɗalaban jaziman nema wanda yake jaziman nema wanda yake yanke bala ya mukallafi baya halatta ga mukallaf ya bashi na'am fa in tarakaha istahaqa al-uquba min Allah ta'ala in lam yatub hmm. idan ya banta ya cancanci azaba daga Allah in bai tuwa ba ya kuma istahaqa al-uquba nan kaga ya fito da magana hmm. ya cancanci azaba A gane ko Allah zai iya mishi azaba amma ba wai lalle bane misali ya cancanta ne بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ألا يكون جالب المصلحة والذي كره يزمنتو مي جنيو مصلحة ko mai tunkuɗa barna kare ya zama ƙasidar izrar bi ya yana nufin cutar da wani kare ya zama mai janyo maslaha ko mai tunkuɗa barna yana nufin ya cutar da wani ne lakin tasarrufuhu ya ta haƙa ku bihi zarar am sai dai cewa wato tasarrufinsa wato cuta wanda yake am yana tabbata da shi tasarrufin da zai yi wato cuta ga mamme yana tabbata a gare shi wanda kowa da kowa sai ya cutu ka talatta sala kabala an tasila ila suki kaman tarban kayan masarufi kafin ya kai kasuwa tarban kayan masarufi kafin ya kai kasuwa kaga wanda ya sai abun akan hanya ya tare dan kasuwa ya sayi abu ya hana sauran mutane su siya a nan wajen zai sanya duk kuɗin da ya ga dama kun gani zai yanka farashin da ya ga dama kaga yayi tsada sosai shi wannan al'amarin to cutan wannan tsada zai shafi kowa da kowa ne eh? shi ne ma'ana kaman taron kayan masarufi kafin ya kai kasuwa wa ka bai'ul hadir lil babi kaman cinikin dan birni ga dan ƙauye dan birni ya sayi abu a wajen dan ƙauye kuma yana ku kaga idan dan birni ya sai abu a wajen dan ƙauye wato zai cutar da ainihin sauran mutane ne dan ƙauye ya kawo buhunguna na masara wanda buhunan masaran kowanne ya kamata a ce ila a ce dubu biyar biyar misali kowane buhu dubu biyar kowane buhu dubu biyar to sai matsala ya faru mai matsalar da ya faru shine da ya zo ya tare shi a hanya ya siya ne gane yau ba abu da kai da ya zo wato an kawo kayan kasuwa da kawo kayan kasuwa sai shi dan ƙauyen sai kawo dan birnin ya siyan mai to shi dan birni na da dogon buri idan ya tashi siyarwa wato zai cewa ainihin shi dan ƙauyen ya shiga shago ne in ya shiga shago ya siyan mai shinkafa da kaza ya siyan mai shinkafa da kaza ya siyan mai ainihin bolcina yana sha to yana sha yana sha ya ce nawa kake so ka siyar ya ce kowane buhu dubu biyar ne sai to shikenan ka zauna insha Allah za a siyar ma sai ya je ya siyar da kowanne dubu goma sha biyu ma dubu goma sha biyu da ya din nan ya cire dubu bakwai in ya cire dubu bakwai sai ya dawo da dubu biyar sa'annan kuma sai ya ce masa ya san masa ainihin wahalar aikin da ya yi to a cikin dubu biyar din nan kuma za a cire ma dan birni wahala aikin da yayi kaga inda an ba dan kauye dama ya siyar shi kadai ya kuke gani da an samu sauki ko kito kaga zai zo kasuwa ya siyar dubu biyar biyar kowa ya samu sauki sai gashi dan birni shi kadai ya siyar dubu goma sha biyu ya ci riba dubu bakwai to kaga da ya ci wannan riba kuma shi an ƙara mai wani abu kuma wannan bawan Allah da ya tsara mai a kowane buhu ya ce zai bashi ɗari biyar ɗari biyar ko kaza sai ga ya samu kaza ma riba to irin wannan kasuwanci ne aka ce bai halarta ba ya saba wa musulunci saboda cutar na kowa da kowa ne shi kadai zai cutar da kowa da kowa an gane ku aha maslaha na mutum daya cuta na al'umma yaya aka bai halarta ba Na'am wa kam tina'u min bayyi darihi aw ardihi kaman hannuwansa daga siyar da gidansa ko kuma filinsa. Alhali mutane sun buƙatu ga wannan don gina masallaci. An ce ya siyar da gida, yake shi gaskiya ba zai siyar ba. Alhali mutane na buƙatar wannan gidan ko wannan filin don a gina masallaci da shi. Au kuna ko kuma hanya wanda kowa ke wucewa misali. Eh, ana so a rusa wannan gida a yi hanya na kowa da kowa wanda kowa zai fa'ida kowa zai shi na su da wucewa shi ma zai wuce wanda gidan shi ya tare ana so a yi titi amma gidan shi ne ya tara tsarin titin idan aka bar shi haka zai zama to wato babu hanyar wucewa to sai aka Allah ya siyar da gidan za a ba shi kuɗin domin ana so a yi titi ne za a rusa gidan a yi titi shi ba zai siyar ba a nan wajen dole ne a karɓi wannan fili a gare shi ko yana so ko baya so kuma a siyar hukuma za ta karɓa dole ta ba shi kuɗin ko yana so ko baya so in yayi Allah in yayi Allah ya isa sai ta kuma kan shi shi Allah ya isa azzaliman gwamnati kawai ai na ce ba zan siyar ba kuma aka karɓa dole aka bani kuɗi na an bar kuɗin shi wai amma ai filin shi ne shi a bashi kai ya ga dama shi bai bai yin siyarwa ba ai shi bai niyyar siyarwa ba an zalunce shi an karɓi filin ai kaza ai kaza to duk irin wannan gaba daya abubuwa ne wanda ya kamata mu lura da shi in an ce ka siyar da abu ka duba me yasa aka ce ka siyar ana so a yi titi ne kuma hanyar ka ya tarafi ko kuma ana so a gina asibiti ko masallaci kuma filin ka din nan da shi ake so lalle in ba a samu misali masallacin in ba sai filin ka ba za a yi gina masallacin ba ko ba za a iya ƙara faɗaɗa shi ba wannan wajen ya zamanto wajibi ka siyar saboda kai kana amfana da shi kai kaɗai ne amma masallaci al'umma za su amfana da shi haka na asibiti eh nam aw lahu zalika min al-masalih al-amma ko makamancin wannan daga cikin maslaha na na kowa da kowa nam fa huna to anan wajen a'malul maslaha yujabu i'malul maslaha anan wajen yana wajaba ihmalu a aiwatar da yatawajjabu i'malul maslaha yana wajaba a aiwatar da maslaha al'amma maslaha al'amma ta galiban da alal maslaha al-khasa saboda rinjayar da ita akan maslaha khasa idan la yumkinu al-jam'u bainahuma domin ba zai yiwu a yi jam'i tsakaninsu ba ba za a iya haɗa su ba a gani ba zai yiwu a yi maslaha kasa da na yi maslaha amma ba zai yiwu a ce to wannan filin za a yi titin sannan ba za ka ci gaba da zama a wannan a girkai in gida ne a ce za a rusa gidan a yi titi kuma ka ci gaba da zama kuma a gidan ba zai yiwu ba وقد علمنا أن وقد علمنا من المقاصد الشرعية أن الاعتبار للجالي في مثل هذا القول حقيقة من sani daga cikin maqasid hmm. manufofi na shari'a abin lura da ya furin jayi kaga maslaha amma yarin jayi maslaha khassa shi ne abin da ya furin jayi a cikin misalin wannan babi din hmm. idan hukumar yadda a tashi cikin abu sun kuta sai mutum jayayya da shi yanzu ma yadda suke zai ce sai su ce sai an siya musu gidan da ya mutu matsalaci ne ba su ce ba za su siya ba sai an siya musu gidan da ya mutu shi abin nan rabin burusi ne amma zai ce sai an siya burusi ne da rai ina an zo sai gidan an sai shi gidan bai mishi ba ko za ka gidan ya ka nashi wajen komai amma ba zai sayar ba sai ya samu riba a samu riba tare da abu eh. malam da wannan sai in ba masallaci ko ɗaya a ko ko da akwai masallaci a unguwar eh? wurin sai masallaci sun gida a gina masallaci sai in ba masallaci ko ɗaya a ko ko da akwai masallaci a yanzu ko da misali akwai masallaci amma hukuma tana zuwa gina masallacin su ma akwai abin da ya da wannan duk kamar wanda masallacin a ce ana zuwa buɗa ko wani gidan kusa da shi kaga wani zai ce shi ba zai sayar ba akwai akwai irin wannan an daɗe ana yin wannan wani ce shi san ba zai sayar ba ko masallacin a can na sirri wannan an yi haka saboda ce shi wallahi an yi an yi an yi an neman mai gida ya ce shi ba wai haka ba zai sayar ba ne kawai ina so a yi maganin shi to kaga sai a sa hukuma cikin al'amarin idan hukuma ta zo kawai za su ce kawai ga kudin ka ne ko fita ka tashi to gina gado shi kan shi kan wanda wanda ga duk duk yau ne shi aiki to wanda zai ce ai family house ne su ba sa son sai da family house to wannan su ya kawo wani jiyo dole sai ya zauna family house a babu nan da ya ce dole sai ka zauna na'am na'am as-sababu at na tara na'am misali ya bin ne ko na'am al-bid'a wal ibtida bid'a da kuma kirkiro bid'a din al-ikhtira'u wato shine kirkiro abu wa hiya shar'an shi ga shari'a al-muhdis din al-muhdis mai kirkiro abu a cikin addini al-muhdis hmm. al ko al-muhdas fi din al-muhdas shine abinda aka kirkiro cikin addini in muka dauke shi izin abin abinda aka kirkiro cikin addini shine al-bid'a shi bi dacewa nan wal bid'a nau'an shi bid'a kala biyu ne mukaffira akwai bid'atu mukaffira akwai bid'a mai kafirta mutane ya furu sahibuha wanda ma'abucinta yana kafirta bi an yunkira amaran mujma'an alaihi wato kamar ya yi inkarin al'amari wanda aka yi ijima'i a gare shi gaba ɗaya malamai sun yi ijima'i kan abin kaman yayi inkarin an ce Allah ɗaya ne shi sai ce gaskiya shi ba Allah ɗaya ba ne. kuma ya ce shi musulmi ne yana sallah yana azumi yana zakka sai ce shi yana da alloli guda uku ko hudu wasu musulmi ne to kaga nan wajen yayi inkarin qul ahad wa ilahukum ilahu wahid ko kaga da ce kuma Allah ya ce la tattakizu ilaha nisnayn to shi sai zo ce shi yana bauta ma alloli biyu ko alloli uku ko alloli hudu amma fa shi musulmi ne ya yarda da qur'ani ya yarda da annabi muhammad ya yarda da kaza ya yarda da kaza kun lura a nan wajen ya yi inkarin al'amari wanda yake sananne mutawatir ne wani abu kasancewa Allah ɗaya ne yarda da Allah ɗaya a musulunci abu ne mutawatir kuma sannan an san shi tabbas a cikin addini abu ne wanda ko kirista ka gaya ma ka ce kana musulunci zai ce su ne mutanen da suka yi da Allah ɗaya ne ko kirista ko mai bautan gunki ya san musulunci ana magana Allah ɗaya ne ana challenging kiristoci masu cewa akwai Allah nawa uku to sai wani mutum wani shi ko musulmi ne sai zai ce maka Allah uku ne kaga ya yi inkarin abin da yake wato mutuwatir ne kuma an san shi tabbas a cikin addini ba wani shi kokonto ba sabari a kan shi an gani ana faɗa duk wani musulmi ya san haka ne to wannan mutumin in yi inkarin irin wannan abu ya yi ridda kamar ya yi inkarin muhammad ya ce annabi muhammad ba shi ne manzo allah ba sai ce shi an yi sabani game da wane ne manzo wa allah ya turo gare mu wasu sun ce annabi muhammadu wasu sun ce annabi ainihin kaza sai ya faɗi sunan wani annabi wani sun ce annabi salamuddin wani sun ce annabi ah, ayyub ya faɗi sunaye ne Ya ce to a dai daga cikin wanda Allah ya aiko mu akwai sabani a kai wannan mutumin kawai kafiri ne kawai an gane ku saboda ya yi inkarin abin da yake ma'alumi na biyu da zarura a matsayin ka na musulmi ka san mutawatir ne kawai musulunci shine addinin da annabi ya zo da shi shi kuma ya ce ba shi kawai an ma yi sabani gaba abin nan waye zo da ba da musulunci ba tukuna an gane irin wannan in kare irin wannan ka ce wai ana tunanin ma waye zo da shi abu ne wanda yake mutuwatir ko ma'alo min addini bi zarura an san shi tabbas a cikin addini zai karban wani mai shubha shi sai yana so ya kawo shubha kafiri ne kawai ko ya ce manzon da aka aiko tabbas muhammadu aka aiko amma a wace ƙasa ce wasan ce a ƙasar senegal wasan ce ainihin muhammadu allah ya turo shi ne a ainihin iran wasu sun ce muhammadu an turo shi ne kasar kaza ya ta kawo a wasu irin turutai kuma ce dai muhammadu da muka sani ba alo mina zirbi da zarura na musulmi a makka ne duk wanda ya inkarin wannan kaji ne kawai ba wani abu ko yana tsalla ko yana komai na musulunci yana so ne wata magana yake so ya faɗa nan wannan manzan da kuke gani ba shi bane manzan shi ko ya ce ma ka'aba yana ka'aba in ce ka'aba ce an yi sabani sun ce ka'aba ma Najeriya take ce. kasa ce Najeriya an ce asalin ka'aba ma a Najeriya take ko kuma asalin ka'aba tana kasar kaza ya faɗi Senegal ko tana kasar Iran ko tana kasar kaza to maganan ka'aba ko Kirista ka ce mai ka'aba is situated where ta ce ba ka'aba is situated in Mecca ko Kirista kan shiga tambaye shi a ina ka'aba yake zai gama a Makka shi yanzu wani ne shi yana ta wasu bayanai wai an yi sabani akan al'amarin nari irin wannan da zarar mutum ya yi aka nemi ya tobe tuba kawai kafiri ne shi hukuma ta tsaye mai da hukuncin kisa kawai ya yi rinda an gane ya yi inkarin abin da yake ma'alumu mina addini bi darura fa hada su kuma ruwaya wannan ba a karɓar ruwayan wannan kafiri ne shi kai tsaye mufassiqa akwai bid'a mufassika akwai bid'a mai fasikantar da mutane na'am ha yafsuku sahibu yafsuku sahibu ha wato yafsuku sahibu ha yafsuku ma'abocinta na zama fasiki shi irin wannan bid'a din ma'abocinta na zama fasiki wa riwayatu huwa ratubal qubal wato ana karbar yanzu. malam ya kun da'iya ila bid'ati matakar bai zama to mai kira zuwa ga bid'ansa ba idan bid'a ce mufassika sai ya zama to yana gayyatar mutane zuwa ga bid'a din fa ash'ari ne yana kiran mutane zuwa ga gidan ash'ari da kowane irin hujjoji Allah baya gabas baya yamma baya kaza kuma gashi ya yi rubuce-rubuce yana wa'azi a rediyo yana wa'azi a tv kowa ya san shi ya shahara wajen cewa Allah baya ko ina ya shahara wajen cewa alqur'ani ba harfa bane ba sauti ba maganar Allah ba harfa bane ba sauti bane ba takadim bane ba ta'akhir bane kai tsaye yana kira zuwa ga wannan bid'a din baya jin nauyi yana sa wa mutane shubha to irin wannan yana cikin bid'a mufassika wanda ba a karɓar wayansa amma ya zama to baya kira zuwa ga sa ba ash'ari ne ko ba mutazili eh, amma baya kira zuwa ga wannan aqida din to wannan ko kuma sufanci ne sufancin shi ba a mufassika ce ba irin sufancin nan na wahdatul wujud na ittihad na ainihin wannan sunan shi na hulul na hulul da idan iran wayan duk ba ɗaya daga cikin wannan bane shi dai kawai ya yi zikirin shi ya yi kaza ya yi kaza kuma baya tsafi ba boka bane mai tsafi to irin wannan wato a ce mu fasika an gane wannan ko wala ana karban ruwayansa wala la kilan ma yunabituha kuma bai kiranto abin da zai kayata ta ba abin da zai yada ta ba wato ma'ana in dan bid'a ne shi sai yana ruwaito hadisin da zai kayata wannan bid'a nashi kaman dan hawari sai yana ruwaito hadisin da yake nuni akan kafirta mai saban Allah hmm? ko dan murji'a sai yana ruwaito hadisin da zai yada ainihin murji'ancin shi zahirin hadisin yana nuni akan goyon bayan aqidar shi ne shi duk hadisan da yake ruwaito haka ne to irin wannan ba za a karɓi wannan hadisi ba da irin wannan zai iya yin ƙarya don kare ainihin aƙidar shi wala na gila ma ya rujo wannan shi ne abinda jumhur na malamai suka zaɓa ya eh, shi ne sahi dan akwai mazhaba na biyu cewa ba a karɓar hadisin dan bid'a mutlaqan gaba ɗaya dan biriya ba a karɓar ruwayan shi kawai akwai wannan fahimta to shi ne ce idan aka faɗa haka to za a yi asarar hadisai da yawa saboda akwai mutanen da yake wato malamai sun zauna da su sun jarabe su mutane ne adilai mutanen kirki ba sa ƙarya ba sa kaza ba sa kaza an gane ku amma kuma yan biriya ne kama akwai mutum za gan shi dan shi'a ne shi yana da da shi'anci tare da shi amma shi'ancin ba irin ba rafadu ba ba wanda yake kafirta sahabbai kuma ya ce alkur'ani bai cika ba ba irin wannan ba wato yana da da rafu yana da da kai tashayyu Tashar eh, tashayyu'u din shi khafif ne baya kafirta sahabbai baya kafirta matan annabi sannan kuma baya cewa qur'ani halitta ne bai da aqidan bada'u da wasu miyagun aqidu to irin wannan a ana karɓar wayan shi in ya zama to ba mai yaɗa bini'an shi bane shi yasa an ga ga littafin ga ga mai musannaf Abdulrazak ko malamai sun ce mai musannaf yana da aqida na tashayyu akwai idan za ka malami wani malami za ka ji babban malami ne yana da kidan ainihin irja'i amma irja'i din kafif hmm? to irin wannan gaba ɗaya suna buƙatar ɗalibi ya nemi ƙarin bayani a kansu dan dan shi zai ce ma to ai akwai akwai hadisin dan shi a cikin sahih bukhari to irin wa'annan yan shi'a masu kafirta sahabbai babu yan shi'a masu cewa alqur'ani bai cika ba babu yan shi'a masu aqidan bada'u cewa Allah yana kuskure babu an gane wato irin miyagu a gidin nan da suke sa mutum ya yi rida in shi a masu cewa imamai sun fi annabawa al'a'imma abdul min al'anbiya babu to duk mutumin da yake da irin wayannan aqidu da wasu wanda ba ambata ba wato in ya zamanto yana da shi wato shi an cin shi mai tsanani ne babu ba ka bar wayan shi babu shi a cikin sahih bukhari da muslim gaji an ce wani yana da tashayyu kace a gaya ma irin tashayyu din mai malamai suka faɗa kan shi an cin shi za ga wani yana fifitawa yana fifita aliyu bin abi talib akan akan ainihin wato akan dukkan sahabbai akwai wanda yake fifita aliyu bin abi talib ko akan usman kawai wani wani yana fifita aliyu ne akan abubakar da umar gaba daya ba tare da ya zage su ba a gani kaga wannan duk mutumin da ya fifita abubakar da umar akan a ya fifita aliyu kan abubakar da umar dan shi'a ne shi an gane domin ijma'i na ahlus sunna gaba ɗaya abubakar da umar sun fi kowa daraja cikin kafai amma idan mutum ya ce aliyu bin abi talib ya fi usman daraja to wannan nau'i ne na tashayyu amma yana da sauki kwarai da gaske in dai baya zagin usman baya kafirta shi idan ya koma yana kuma akwai wanda sun yarda da shugabancin abubakar da umar kuma amma aliyu ya fi shi sannan shi usman shi kan shi sun yarda da shugabancin usman amma kuma suna ganin aliyu ya fi shi daraja wa'annan kaga ba su da matsala wasu suna suna zagin usman nan ka tsaya kawai amma ba su ce kafiri ne shi su dai suna faɗin aibin shi amma ba su kafirta shi ba to wannan nau'i ne na shi'a shi ma amma duk mutumin da ya wuce nan ya zo yana kafirta sahabban kuma da cewa ba a karɓar wayan sahabban gaba ɗaya kaza kaza da sauransu to wannan ya shiga cikin ya zama rafidi hadis ba a karɓar wayan shi na Allah ya basa rahama ya ce wazinin a tsamil hadisi idda wa kullu wahidin ata wa hadda wazi iddatun wannan lissafi ne daga cikin al-samun hadisi daga cikin rabe-raben hadisi wannan lissafi ne daga cikin rabe-raben hadisi wa kullu wahidin ata kowanne ɗaya ya zo wa haddahu da kuma ta'rifin shi kowanne daga cikin aqsamul hadis ya zo tare da ta'rifin shi qawluhu zi ishara wal musharu ilayhi ma tarattaba fi zihni muallif eh wanda abin da ake ishara gare shi shine abin da ya jerantu a kwakwalwar muallif abin da ya jerantu a kwakwalwar mawallafi in kana fil ishara qabla at tasnif in ya kasance ishara kafin wallafa ne in ya zama to zi din nan kafin a wallafa littafin aka ce wanzi min aka sami hadisi idda na falmasharu ilayhi falmasharu falmusharu ilayhi ko ma fi zihni shi musharu ilayhi abin da aka yi ishara gare shi shine abin da ke cikin kwakwalwan shi kenan tunda ba a riga wallafa littafin ba an gare kawai dai ya tsara baitin amma da ka yake yin baitin to wanzi min aka aqsamil hadisi idda wa kullu wahidun ata wa hadda to ina ina ina yake shi zidin abin da ake ishara gare shi eh kaga yana cikin kwakwalwan shi yawwa wayan kanat ishara ba ba'da tasnif idan ya zama to ishara bayan wallafa ne wal mushar ilayhi huwa shay al hadir shi wanda ake ishara gare shi ne abin da yake halatacce al mawdu' fil kharij wanda yake samun me fil kharij a waje kuma al murad bil hadith huna arga an wallafa shi rago hmm. eh to me ake nufi da hadisi a nan wajen a ilmu diraya ana nufin ilmu diraya ne ko ilmu ruwaya menene ilmul diraya ne ilmul riwaya in an ce ilmul hadith dirayatan ya shi rubi eh ban ji ba ilmul hadith dirayatan akwai ilmul hadith riwayatan na'am to a taimaka kace a ah, <laughs> na'am eh irwaya eh shi ba ƙarshi na diraya ilmin hadisi na diraya shi ne mutum ya san ilimin hadisin bi ma'ana wato wato ya san ilimin hadisi, ya san matanin hadisi ya inganta ko bai inganta ba ya san sanadin hadisi ya inganta ko bai inganta ba wasu dokoki na hadisi ya sani shine na diraya a gani kenan shi malamin hadisi ne ba kalima amma shi na ruwaya wani yana iya ruwaito hadisi kawai yayi dako ne amma bai san ma'anar shi ba wani zai iya ruwaito hadisi da ganshi ya ruwaito haddasa ni wani ya haddashi. amma kace mai to hadisin nan wayannan rijal din shi bai maganan ingancin hadisin ko rashin inganci shi dai ya ruwaito kawai kai ya taimaka ma ne kai malamin hadisi ka karba kamar aran ma wanda yake kawai ya haddace qur'ani ne bai san komai akan qur'anin ba kaga ya taimaka ma al'umma ya taimaka ma ya haddace ma qur'ani sai ka karba ka fitar da fikirin sa ko to wasu malamai sun ce wannan shine bambanci tsakanin ruwaya da diraya an fahimci wannan shi mai ruwaya malami ne bi ma'anar kalima shi wancan kuma ba lalle bane ya zambi ya zama malami eh naqulu al-murad bi qawlihi samun hadith wato abin nabi da cewa rabe-raben hadisi huna ilmun diraya shine ilmin diraya wa qawluhu idda ai adadun laysa bi kaseer wato adadi ne wanda ba mai yawa ba wa qawluhu wa kullu wahidin atawa hadd ai anna kullu wahidin min hadhihi al-aqsam lalle kowanne ɗaya daga cikin wayannan rabe-raben ja'a bihil mu'allif wallafi ya zo da shi wa qawluhu ata wa hadda cewa da yayi ata wa kullu wahidin ata wa haddahu ai wawu muna wawul ma'iyya wawun anan wajen wawul ma'iyya ne ata ma'a haddihi wa kullu wahidin ata ma'a haddihi ya zo tare da ta'arifinsa kowanne ɗaya ya zo tare da ta'arifinsa wa hadda maf'ulun ma shi hadda ɗin nan maf'ulun ne ma hutun da wannan wawun din wawul ma'iya ne ko na'am wa huna alqa'ida za hiya idza utiba ala damir mustaqil idan an yi adafi akan damir mustaqil fal afsah abin da ya fi fasaha an takuna wawul ma'iya ya zama to wawun din na ma'iya ne shi wa yusabu ma ba'da sai a yi nasaban abin da ke bayan ta abin da ya fi fasaha ya zama to wawun na ma'iya sai a yi nasaba na abin da ke bayan ta fa idza qulta muhammadun jaa wa aliyan in ce muhammadun jaa wa aliyan fa innahu afsahu min qawlika muhammadun jaa wa aliyun eh ya fasaha da ce muhammadun jaa wa aliyun muhammadu ya zo wato da aliyu da annal wawa al-ma'iyya tadullu ala musahaba domin wawul ma'iyya yana nuni akan musahaba ne an hada su ne wato suna abota da juna aka haɗa da shi din shi ne ne ja'a huwa huwa wa a a nan wajen eh. na'am na'am na'am na'am falau eh, falau anna malakan zaliman da a ce lalle wani sarki a azzalimi a tabi alimin min ulama ya zo da wani malami daga cikin malamai na'am wa kana yujbirun nas ya kasance yana tilasta wa mutane akan su yi sujada a gare shi shi malami din yana tilasta wa mutane su yi sujada a gare shi Na. fa'utiya bi alimi fa'utiya bi alim sai aka zo da wannan malami fa kala ya ce masa sai shi wannan mugun sarki ya ce yi jada gare ni wa illa qataltu in ba haka ban kashe ka aw habastuka ko in ba haka ban tsare ka aw masaltu bika ko in ba haka ba ma musula in ma kisa na wulakanci in ta yanke ma gabbai gudugudu in cire ma hanci a hankali a hankali in yanke ma yatsa in cire ma kafa to da haka a hankali a hankali zaka mutu cikin wahala shine ma'ana musula wato kisa na cin mutunci aw ma ashbaha ذلك ko kuma habasu ko kuma zan tsare ta ko ko abin da ya kama da wannan naqulu la yuzu an yasjuda sai mu ce a baya halatta yin sujada bal yasjuda a ya dai hakuri walau kutila yayi hakuri ko da an kashe shi li'annahu law sadada la sadada an-nas kullu domin da yayi sujada mutane za su yi sujada gaba daya shi malami ne ba babban malami ne a gaban jama'a ka ce yayi sujada ko a kashe shi sai yayi sujada din aka ce a nan wajen wato kada ya yi sujada ya yi haƙuri domin in ya yi sujada ko za ce to ai tunda aka rama kallawa ya yi sujada sujadan ya halatta mu bari mu ta yi sujada ga farki a gaban mu malamin nan na sunna bai yi sujada to gara ya yi haƙuri akan kisa na gani da sajadan nas kulluhum li hadha zalim da mutane sun yi sujada duka gaba daya ga wannan azzalimin wa yuzkaru annaba da zalima amsaka ahadul ulama kamar ana ambato cewa wani sashi daga cikin arzalumai ya rike ɗaya daga cikin malamai yuridu an yurgi mahu yana so ya tilasta mai ya turmuza hanci shi a kan wani abu wakala in ma an taf'ala wa illa ka tantu ya ce wa malamin in ma ka aikata ko in kashe ka ala ya ce bukutun ni kashe rikin kawai shekun sauki ala na afalu haza ni gaskiya ni ba zan yi wannan ba ala ana sa'u masilu bi ya ce ni zan maka musula ta asda'u ya jaika ka, shine ma'anar musula ya fassara al'izahu ba da ibham Me ma'anar ana sa'u masilu bika ya zo ne mubham to sai yayi sa ta ce ta o ya ka, sun ka, sun makarsa da sannu zan yanke hannayenka sannan kafafuwanka sannan kaza wala ka kai ma shi ta eh, to haka ne yanke abin da kaga dama ba matsala yanke lakin idan akhiru ma ta daule lisani sannan sai dai ka sanya ƙarshen abin da zaka yanke shi ne harshe na ya azkura Allah domin ambaci Allah da shi ka sanya ƙarshen abin da zaka yanke in ambaci Allah da shi wannan sai tunatar da ni da Ibn Muljam al-Kharij Ibn Muljam ya kashe Ali bin Abi Talib kuma yana ganin cewa lallai kisan da yadin nan ya kama ya kashe kafiri ne ba to ƴaƴan Aliyu da dangin Aliyu suka kama shi suka ɗauki wuƙa suna ta yanka shi suna ta mai musula saboda jin haushi musula suka mai a gani an ce ana yanke mai gabbai kamar yadda shi mai sayarwa alamin dubala ya kawo ana yanke mai gabbai bai damu ba a yanke yatsa a yanke hannu a datse kaza ko ina kawai murmushi yake yi kawai sai ambatan Allah yake yi ana sayyara ta ambatan Allah ana sai yankewa da aka zo wajen yankewa sai aka zo kama mai harshe ana so a datsa harshe sai fashe da kuka aka ce a'udhu billah wato kayi wannan abun laifin an kama ka ana sai yanke ma gabobi kana ta murmushi ku duba jin zafin abun kana ta murmushi amma an zo wajen abin da ya shafi harshe sai ka fashe da kuka zai ce eh dalilin da yasa na fashe da kuka ana so ne a yanke mu wurin da nake ambaton Allah da shi wai yanzu wannan ya yarda da Allah kuma yana ambaton Allah bai kashe Ali bin Abi Talib Eh? shi abin da ya sace kuka nan ajin ba yake ne ana so a hana shi ambatan Allah ne ya sa ya fashe da kuka to kawai sai ya kama kaza kaza to kaga wannan duka ka duba ai an ce yuzbihu ala kulli sulama min kum sadaqa ai ya kamata ma yayi kuka saboda sauran gaban ma suna da wani gudun wanda suke bayarwa da ya san fiqhu ya kamata ya fashe da kuka ne ga duk wani gaba da za a yi ki kowanne gaba yana da aikin da yake aikatawa na lada akwai gaɓoɓi sala-sala 360 a cikin adam kowanne na da aikin da yake amma abin mamaki sai da aka zo wajen harshe sannan mai bashi da kuka an gane wannan ko kaga wannan shi ne mummunan aƙida da kuma jahilci a gane wa iyan zila Allahu akbar fanzur ila tahammul ila Allahu akbar ka duba zuwa ga hakuri da juriya da kuma kalubale ga wayannan kalubalanta ga wayannan almuhim anna al-insana idza ukriha ala shay'in kai abin da yake muhimmi lalle mutum an cire same ga wani abu fa innahu idza kana muharraman lalle in abin haramun ne fala asara da bai da tasiri wala ya asamu bi zalik ko baya yin zalibi ga wannan illa bi kai bi kaidi bi kaidin yusta tunanin zalika shay'un wahid sai dai da wani kaidi kaidin nan shine an toge wani abu ɗaya daga cikinsa. sa za ta ne ta dammanu khalalan fi shi ne wato shi ne ƙaidin shi ne in ya ƙunshi wani aibi a cikin addini idan ya aikata wannan zai janyo aibi ga addini zai cutar da addinin musulunci sosai فإنه لا يجوز أن يفعل ما a عليه to lalle in zai cutar da addini baya halatta a gare shi ya aikata abin da aka tilasta mai a gare shi ya saboda kariya ga addinin musulunci wa hadhihi laysat min bab al-ikrah wannan samsan bashi daga cikin babu tilastawa ko kadan nan fa hadhihi min babu jihadi a cikin ma abin da ka san in kayi zai sa mutane da yawa su yi ridda kai kuma sai ka aikata gara a kashe ka saboda addini ya ci gaba to wannan yana daga cikin babun jihadi fi sabilillah mutum ya bada ran shi a kashe shi cikin wannan halin yi shahada insha Allah Shi ne abinda Imam Ahmad bin Hanbal yi. an ce masa idan har ka yarda cewa Qur'ani halitta ne duniya za su amsa kai kadai ka rage yanzu a cikin malamai hmm. ɗaliban shi suke zuwa kurkuku suke gaya mai kada ka kuskura ka yarda in ka amsa to duniya gaba ɗaya za su amsa yanzu sai ake jira ne kullum sai an mai bulala amma ya yadda ya zaɓi kare ya mutu ya zaɓi kare ya ci gaba da shan wahala a kurkuku akan haka Allah shi ke roki mu eh, wa salam da eh. ke cewa don mutum a cikin da ya ɗau hukunci da ba saduwa saduwa ya a akan wannan shi saduwa ya tsanani akan shi na eh, eh, eh da ba kawai kawai eh, aka sanarwa ba wanda aka ba kawai yanzu ya kawai shi ne za a yi bayani ga mutane daga baya <laughs> kamar da yadda aka ce salamu alaikum wa rahmatullahi daga cikin wanda ta wanda zan zama da yake ga wani littafin da aka wanda ba ya ji daga ma da zai bayani a kan abin da ya danganci littafin da kuma irin kudin da aka samu shi insha Allah na ba ta Allah ya ba ku ikon kula da littafin da kokari da za a ci gaba da wani littafin don daga cikin abin da za mu yi a ci gaba shi ne za a zo kowa ya wannan izini wani sun guda goma da raba mutane kamar ya yada addini suna fata Allah ya ba mu kula da ga wasu nan ma yanzu ayin su wanda ya kamata a ci yanzu ba ko ta irin su an sake dubo Allah ya ba mu tafiyar da wannan abin da muke gudanar da shi ma alaikum na'am alaikum salam na'am

don haka zai mu gani shirin a raba mutum mutane ya ci biyan shi dubu ɗaya waccan rabon ya fi amfani da yadda a ce wannan dubu an ci gaba da rikin ai ya sai goma ma ya ba da dubu ɗaya kuma littafin alhajjul fasil bainal taqlid wa ittiba shine wato hajji wanda yake mai rarrabewa tsakanin mai taqlidi mai ittiba mai taqlidi mai biyayya ga annabi to ana shi littafin yayi bayanin haddul fasil tsakanin su insha Allah za a yi bayani ga mutane ta abu yadda zai kaya insha Allah eh, zan bayani kuma lokacin da za mu sa saboda abin da ya sa bai galiban littafin gaskiya za su fito wani lokaci ba mantawa saboda muka ba mai bugawa sai tafi canye ta aikinsa kuma zai ga ba ka bai likan ma a sai mai zai mai tattu waiwaiwa ne da shi gaskiya mutane da yawa wani ban gaya musu ba kusa ma waye ma na gaya ma a cikin abu ban faɗa ba saboda wasu dalilai kawai da shi nan sai da littafin ya fito yanzu mutane wani wani jiya ya sai sai da littafin ya fito da zo littafin ya fito an gani shi ma ya mamaki dama ana yin littafin ne ana sai littafin ana yi to har aka gama littafin sannan da ya fito yanzu ya gani misali to almuhim gashi da shi da dai kamar yadda aka faɗa wato ba da goyon baya a ce littafin ya shige da wuri idan ana ba da goyon ba littafin na shigewa da wuri to za a taimaka wajen bugawa yanzu yadda kuma ya yi tsada sosai ba za ka gaya ma nawa aka shi wajen yin littafin za ka yi mamaki